أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وطيبه وشر عبادي ومن همزات الشياطين ويحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني في قولي وياك والسلام عليكم ورحمة الله ولا نجي درسنا 40 لنا 40 تقص 40 تقص ايه دان غونه بي كده نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم yace hujja ta wato bangare na biyu annahu lamma kana muhtassan bi waqtin yayin da shi aikin haji ya zamo ya ke keɓanta da wani lokaci ku sani muna magana ne akan cewa shin umari da aikin haji. shin zai zo ne alal fauri ko alal tarahi akan cewa da gaggawa wajibi farkon kuɗi da ka fara samu a duniya aikin hajji ya kamata za ka je da shi farkon kuɗi da ka samu ko kuma a'a ala tarahi ya nuna jinkiri za a iya jinkita za ka iya cewa ina da wani target ni ko da ban tafi yanzu ba zan tafi nan gaba ina dai da niyya wacce suka faɗi wujar su daga ciki cewa annabi sallam kusan bai aikin hajji ba sai a ƙarshen shekarar rayuwarsa ma gaba ɗaya tare da tun a wajen shekara ta biyu bayan hijira aka da ta aikin hajji an gane ko mun yi wannan bayanin ya gabata da kuma dalilai da makabancin waɗanda muka ambata Su wani ce wa hujjatul fariki sani hujja ta bangare na bi cikin malamai masu ra'ayin cewa wato a gaggauta annahu lamma kana mukhtassan bi waqti yayin da shi aikin haji ya zama cewa abu ne wanda yake ɓanta da wani lokaci kana la to asali a kansa tasima tariki to zunubi ne laifi ne ga dukkan wanda wato ya bar shi bai yi shi ba eh ata ya zahaba alwaqtu har sai lokacin ya tafi asluhu to abinda yake to asalin wannan waqtu salati misali lokacin sallah yaushe ne za a ce mai wanda yake lokacin sallah ya shiga yaushe ne mutum zai yi zunubi har lokacin ya fita ba kai ba to asali ke da shi ta asimu tariki ɗora zunubi ɗora laifi ga wanda ya bar aikin hajji har lokacin har zuwa fitar lokacin ma'ana kai ma ba kai ba har lokacin ya fita kamar sallah ce kada lokaci yi kai baka kai ba kai ba kai ba kai ba yi ba so ka saba ma Allah tunda lokaci ya shiga ba kai ba so shi ne sai suka kiyasta lokacin aikin haji da lokacin sallah na'am inda al fariq to bambanci a wajen su wayannan kaso na biyu bainahu bain al amri bis salati tsakanin umarni da aikin haji da kuma umarni da yin sallah annahu la yatakarraru wujubuhu shi ai wajibcin aikin haji baya maimaituwa bi takraril waqti da maimaituwar lokacin kana ji in ka kamanta aikin hajji ko lokacin aikin hajji da lokacin sallah shi aikin hajji aso ɗaya ne in kai shi kenan ba san da za a ce irin wannan lokacin in ya dawo kuma sai ka yi sallah fa ya taƙarar wujubuhu lokacin yana maimaituwa azhar goma za a yi azhar jibi za a yi azhar kamar yadda aka yi ta a shekarun baya eh yawa wasalatu ya takarar wujubuha ita sallah wajibcinta yana maimaituwa bi takararil waqti kaga da maimaituwar lokacin Eh. wa bil jumlati a dunkule dai man shabba wala wakati. duk wanda ya siffanta farkon lokaci min awqatil hajji daga cikin lokutan aikin hajji at-tari'ati 'ala al-mukallafi wato lokacin da ya fado wa baligi ko wanda shari'a ta wakansa al-mustati'i wanda yake da iko akan yin aikin hajji bi awwalil waqti min as-salati wato wanda ya siffanta wannan kaga akwai wato awwalul wakati a tari an gane al-mukallaf yanzu da aka ce yanzu lokaci ne tunda alhaji ashirin ma'lumat ko ba ka ba watan watannin aikin hajji watanni ne ko kuma aikin hajji watanni ne sanannu ka ce shawwal zulqa'ada zulhijja ko ba ka ba da za a ce shawwal ya shigo wajabci fa ya fada wajabcin daukan azama da niyya da tafiya ya kama to wanda ya siffanta wannan lokaci kuna ji da kyau na aikin hajji da farkon lokacin shigowa sallah tunda da zarar an kira sallah komai ya haramta sai ita idan ruje lu salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillah kaga idan nudiya lu salati min yawmil jumu'a wa idan nadaytum ila salati takhudhuha huzwan wa la'iba kaga sai Allah ya aibata su a cewa in an kira sallah sai su rike ta wasa eh ashe kenan asali in an kira sallah ka rike ta wasa ka tafi ka yi ta ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati hmm. eh to kai tsaye da zarar da an ce lokaci ya shiga sai a kama yi to wanda ya siffanta aikin hajji lokacin farko na shigowa aikin hajji da lokacin shigowa sallah to shi zai ce qala to zai ce huwa ala taraqi ah to ai wajen aikin hajji ala taraqi wato bisa ga wato ya zo ne a jinkiri ma'ana ba a gaggawa ba domin yanzu misali in an ce sallah farkon lokacin shigowar sallah sallah a lalace tana da lokaci uku kowace sallah an gane ko akwai lokaci wanda yake na farko akwai na biyu akwai na uku wanda ake kira na kira ake kira abbarori kowanne mun yi jawabinsa da ku a nan kwarai da gaske su kenan kenan idan dan aikin hajji ya shigo kuna ji da kyau sai ce ba zan yi yanzu ba kamar yadda wani zai ci shi ba zai sallar karfe ɗaya ba kuma ga shi ana ta sallar a gari yana ta hurɗarsa ina fata an gani sai ce sai an jima zai yi da ta yi ba ne sallarsa ta yi da wanda ya ce shi ya jirgita ba ya sai ta gaba nunewa lugub sai dai ka soke shi ta wani fuska amma sallarsa ta yi wanda ya shi ma a farko shi ma lokacin sallarsa ta yi waye sallarsa ba ta ba wanda ya yi ta ba a lokaci ba shi ne kalaus na fata an gani yawa ومن شبهه wanda ya siffanta shi da akhirin wakati mina salati to kuna ji wanda ya siffanta lokacin aikin hajji da farkon lokacin shigowar sallah to zai ce wajabcin aikin hajji ala tarahi a jinkiri ne a makara ne ya alata ka makara ka yi yanzu sai nan da wasu shekarun Allah ya baka dama wanda kuma ya siffanta lokacin aikin hajji da ƙarshen lokacin sallah ala alal fauri to zai ce kaga sai ce alal fauri wajabcin aikin hajji a gaggawa ne ma'ana da zar lokacin ya ciwo kana da iko dole ka tashi ka tafi eh. wajahu shabahihi bi akhiril waqti mala ce madogara ta siffanta shi da ƙarshen lokaci annahu yanqadi bi dukhuli waqti kaga yana karewa da shigowar wani lokaci la yajuzu fihi fi'luhu wanda baya halatta aikata wannan ibada a lokacin da yake ba wancan ba a ah, idan ka siffanta shi da ƙarshen lokaci dama ai ƙarshen lokaci wani abu ne baka da wani zaɓi ko baka ba kana barin sa menene ne shikenan an gane ko man adraka as-salah qabla an tadlu ash-shams aw tarwaya man adraka rak'atan qabla an tadlu ash-shams bada adraka subha an gane hadisi sahih cikin muwatta so ke dan raka'a dai in ya riska kafin rana ta bullo to idan ta bullo fa ranar bai riski asbahi ba in ba uzurrika guda biyu ba mantuwa da bacci man nafsi salata أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك أنغانيكو so in ba wai na uzurka guda biyu ba abdullahi dan umar ya ƙara daya banda suma ko a ce mutum ya farfadiya kuma kamancin wannan na'am annahu yanqadi bi dukhul waqti kare kenan ai ma wannan lokaci yana yankewa ne ko yana karewa ne da shigowar wani lokaci Eh. la juzu fihi fi'luhu wanda wannan lokaci na biyu baya halatta aikata waccan ibada kenan bi mujarrad da zarar an ci kwanakin aikin hajji sun kare za a aikin yanzu tafi aikin hajji yanzu zai yi ba zai yi ba kama yanqadi waqtu salati kamar yadda lokacin sallah yake yankewa yake karewa da shigar wani lokaci laisa yakunu fil musalli mu'addiyan wanda mai sallah ba zai zama mai asalin saukewa jibi ba sai dai mai biya kaga ka san akwai al-mu'addi an gane ko an an ce wannan mu'addi ne mai yin ibada a san da shari'a ta neme ta an gane ko wanda kuma yi ta ba a lokacin ta ba to shi ya zama ramuwa ake kiransa eh ci gaba wa yahtajju ha'ula'i wayannan suna kafa hujja bilgarari bilgarar wato da abin da yake ba shi da madogara allazi yalhaqul mukallafu wato wanda yake iya ko ka ce wani yanayi da yake yake iya riskar shi wanda shari'a ta haukarsa ɗin? din a sakamakon jirgin tawarsa da yi na aikin hajji ila amin akara har zuwa wata shekara da mai zuwa bima ya galibu ala zanni cikin abin da wato aka fi ke zato a kansa min imkani ko mauti ah to kaga wato kaji abin da suke faɗa yace wai abin da sai yasa su wanda suka ce suke sufanta lokacin aikin hajji da ƙarshen lokaci wai su suka ce wai akwai wai garari zai iya fadawa da shi mutum kamar misali a ce zai iya mutuwa in ya mutu ba bai ba in ya ji gaban Allah me zai ce ai lokacin mun taba baka walam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waja'akum an-nadhir ai mun rayar da ku a wasu lokuta wanda mai ɗaukar izina ya kamata ya ɗauki izina wa man nu'amiru na kisu fil khalq ai mun gaya ma mutum kana rayuwa tare za mu kashe ka wannan shi kenan na'am min imkanin qu'il maut na daga yuwar afkuwar mutuwa a kansa fi muddatin min amin a wani lokaci na shekara wa Rauna? kuma suna ganin har wa yau annahu bi khilafi ta'khir as-salati ai jirkinta aikin hajji ya saba wa jinkirta lokacin sallah min awwalil waqti a farkon lokaci ila akhirihi har zuwa ƙarshe ma'ana jirkinta sallah daga farkon lokaci zuwa karshe ya sha bamban da jirkinta aikin haji zuwa wani lokaci li'annal galiba domin mafi rinjaye annahu la yamutu ahadun zai yi ya a ce wani ya rasu fi miqdari fi miqdari zalika zamani tazara da take tsakanin lokacin sallah daga farkon ta zuwa ƙarshen ta illa nadiran sai dan kadan a ce ya shigo azhar ta shigo a farkon lokaci kafin ƙarshen lokacin kuma ya rasu <laughs> kun gane hmm. amma shi ko aikin hajji ai tazara tana da yawa shekara an gane ko a ce daga wannan shekarar zuwa wannan shekarar wato shi ne zama ce galibin kowa shi ne mafi rinjaye ya fi afkuwa kwarai da gaske daga wannan shekara zuwa wata shekara ga daban kaji kaji fa duk dabaru ne wayan a ci ne Ruba ma kali da dama sukan ce inna ta'khira fi salati shi jinkiri a cikin sallah Ya yakunu ma'amusa musahabati wakati yana kasancewa ne tare da abotakar shi lokaci ma'ana da na jirgin ta sallar ba ai dai dama a cikin lokacin nake tun ɗazu lokacin ta ya shiga ba wanda zai gan kawai gidan kayi sallah karfe ɗaya ce ba ta ba saboda yana takama cewa shi yana yi karfe biyu ko akwai ya san an ta musahib lil waqt an gane ko munzu an sallai an ta musahibullah tun san da kai sallah kai kana tare da lokaci ne fa ko ba ka ba wannan shi ne to shi ma da ya karshe kai ma ta taƙi annahu yi sahibul waƙat ko ba ko kana jin cewa yana da abotaka da lokaci ne har yanzu shi ma a lokacin yake haka yanzu malam bambancin ilimi a kan wannan a cikin gari an yi sare-sare wai muna sallah 'yan wuri karfe ɗaya kai ma a gefe guda kada ganin su 'yan bida'a bid'a ba a wannan ake abuna a kaucewa manhaji ana ake gane bid'a an gane ko ba a wannan ba ba a war ahlus sunna da lokacin sallah sai dai galibi wato rinjayen zato a ce ahlus sunna sun fi a lokaci kaza na ba ta gane ba a wannan abin nan din a manhaji ne ana ake tantancewa eh shi yasa zaka tantance ahlus sunna ma yana da wahala ka ce wannan ahalus sunna ne yana da wahala tantance manhaji ne eh manhaji ne ita ma bid'a din kaucewa manhajin ne an gane ko so inda rigimar take da kyau da wahala idan mutum ya dage wando ko ya bar gemu ko yake sallar kafe da kai ahalus sunna ne sawa'an akan manhaji ko ba akan manhaji ba kawai abinda da za a ci kenan wanda mu kuma da muna yara yan tijjaniya su suke dage wando su rike hannu a sallah su yi hama ke ci musu yan kabaru a hausa ai yan kabaru haka suke ce kabam ta ce ka san wai kuma sai an ta da shi to haka suke yi kuma ba sa yan tijjaniya da ba sa sadaka uku ba sa ta bakwai ba sa taron suna dan tijjaniyar da da da da da sosai ba su da shi ibrahim shi tijjaniyar sai yana yi ne kawai lazimi ya tafi gida kuma za ga su mayin ƙur'ani duk inda ga ana harkar ƙur'ani su ne suke yi duk inda ga ana harkar ƙur'ani su suke yi haka 'yan tijjaniyar da suke yi amma ba khalafan ɗin khalafun to sai suka zo abin nan to da muka zo mu yanzu sai zama aka shiga wasu abubuwa an samu su sa to kasa kasa a baya gane wani ahlus sunna wani kaza sai a ce a rinjayen zato a baya idan an ga mutum yana sallah to ko masallacin sarki kabe da ake kiran sallah sallar ne dai ba za a yi ta ba sai biyu har yanzu da Allah an ji ka ji masallacin gari farkon masallaci a Kano za ka ji karfe ɗaya daidai za a kwalla kiran sallah amma fa kuma irin wanda masu riƙe da masallacin da su ne fa ake kawo musu karar masu sallah karfe daya shi musu hukunci kuma amma kuma dokar shi ne dole haka za a yi kowaye ya zuwa haka zai wani fi shekaru aru-aru a kano haka ake eh wannan kira ci gaba ma musahabatul waqti allazi yu'addi fi ah to ko da ya jinkirta sallah Aina tare da abotakar wannan lokaci da ya salla a cikinsa da bai baɗa su har yanzu dai lokacin ne an gane da ya yi ciki yanzu amma shi ko aikin hajji idan ya jirkin tashi yana fita daga wannan watan yana tare da wannan lokacin a wajen su kenan eh wata akhiru hauna kaga jirkin ta ta anan yakunu ma'a dukhuli waqti kaga yana wato yana kasancewa tare da shiga wani lokaci ne la fihi wanda ibada din ba ta ingantuwa a ciki ma'ana sai mu ce jirkin ta sallah zai zama abin wanda zai zama abin aibatawa wanda za a ce lokacin wata sallar ya shigo ko wani lokaci can ya shigo wanda ba shi halatta a yi wannan sallah a ciki a matsayin ada ko dai da za ka sai dai a matsayin ƙaba na ba ta an gani na'am wa huwa laysa yashbihu kaga kenan lokacin sallah bai kamata lokacin aikin hajji ba fi hada al-amr al-mutlaq a wannan lamari ko da za a ce an bashi a sake mm. eh lamari a sake ma'ana aikin hajji ko an ce a yi shi a lokaci ga wanda ke da iko so kaga kenan ba shi da yake da iko tunda an ce kawai lokaci kawai a je aikin hajji alhajju ashhuru ma'lumat an gane ko yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj kenan duk shekara ai wata yana maimaituwa kaga kenan shi mutlaq ne shi kuma wannan muqayyad ne domin yana da iyaka daga nan zuwa nan lokacin sallah so sai suke su rushe tashbihin so da haka kenan ba shi halatta da alifanta lokacin aikin hajji da lokacin sallah na'am hakan yana kasancewa annal amra lil mutlaqa shi lamari wanda yake sakakke inda man yaqulu ga wanda a wajen wanda yake cewa innahu ala tarahi duk san daga kaga wannan kaida ce wata mu take mukhtalaf ita ma ta usulu al'amru wato mutlaqu ala tarahi ko wujubu ala tarahi duk san daga lamari wanda yake a sake to asali yana nuna jinkiri ne ba yanzu za a yi ba وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع to idan yanzu ka zo yaushe za ya auren ai lamari ne sakakke ba a ce zuwa kaza kina har zuwa ƙarshen rayuwar ka ce ni ba zan yi aure yau ba sai ya rige min sauran shekara ɗaya in mutu domin a sake ki an gane ko amma kamar umarni da kuma yin sallah shi ba za ga shi ba aka yake ba domin ta aqimi salata lidulu ki shamsi ila ghasaqil layl ah duluku shamsi mailuha ka tsaye da sallah a san da rana ta karkace ta yi zawali shawaga shi ne lamarin al'amru al'amru mene ne to shi a ce wujubuhu al fauri haka ake cewa shi kuma wancan a da tarahi domin kai yadda duluk din nan ya tafi to aga an shigo rigima ko ba ka ba tunda ya ai mukayyadun bi zamanin mukayyadun bi zamanin an yi masa da baibayi da lokaci sai a wannan lokacin za a yi a in ka ce ba a yi ba to tashi misali a zari yanzu a kira mana ita alba shigo ba sai mun yi ba zai yiwu kaga wannan shi shine cewa laysa yu'addi tarahi to dan da ba ya kadan hakan yana kasancewa annal amra lil mutlaqa shi lamari wanda aka sake shi inda man yaqulu ga wanda a wajen wanda yake cewa innahu ala tarahi ai asali duk abin da ya ganshi sakakke a bisa ga jinkiri ne laysa yu'addi tarahi fihi an gane ko to bayar da jinkiri a cikinsa an gane ko baya nuna cewa shi ne asali kuma abin da ake nema a kai ila da holi wakati har zuwa shiga wani lokaci kuma daban wanda afkar da abin nan da aka yi umarni a cikinsa baya ingantuwa a yi shi wato wannan abin da yake kalma ce a nannade abin da yake so ya ce lamari wanda yake muƙayyad an muku bayani lamari wanda yake muƙayyad amruhu ala alfawr abinda yake muƙayyad kuma amruhu abinda yake mutlaq asalin shi kuma amruhu ala alattarahi tarahi inda man yara zalik ga wanda yake hagarin haka shi ne abinda yake so faɗa na'am yi addi tarahi fi hajj wato kamar yadda za a ce jinkiri yake iya faruwa a cikin aikin hajji za da kala wakatu a sanda lokacinsa ya shiga a mukallafu sai shi wanda shari'a ɗin ta hau kansa ko abokin zance ga shari'a na ce abokin zance a shari'a mukallaf an gane ko mm-hmm. wato mai kace ne akharul mukallaf sai shi abokin zance sai jinkirta shi ila qabil har zuwa wata shekara mai laifi an gane ta ya sake yake wajibtar sallah mun gaya ma an ce duluki shamsul sani an gane ko an iyakance shi amma shi kuma kai a sake aka bar shi duk sanda ga dama zaka aikin hajji zaka yi so da kake nan umarni da aikin hajji ya fi kama da cewa alama za ala tarahi domin amurun mudurakun shi kuma umarni da yin sallah amurwan? yi wannan shi ne to kake yanzu da ya kafe zama amurhu ala maza an faus eh. falaisar ikhtilamu to sabani bai zamo ba fi hadhihi mas'alati a cikin wannan mas'ala min babi ikhtilafi wato a cikin babin irin sabanin da suke yi fi mutlaqil amri akan wato umarni sakakke an gane ku a wannan shi ma bayanin wannan ya gabata idan shari'a ta saki shi ne al'amurin mutulak an gane ku idan sai shari'a ta saki umarni za a ce yaushe ne kuma ka ce da ta ba sai a cikin nassun za ka samu ƙaidin ba an gane? domin abin da ya sa na ambata muka ayata wato aya ta aqimus salata liduluki shams ita ce ta zo da kaidin amma rubu aqimus salata wa atu zakata kawai ai sallah so fadin aqimu aqimus salata liduluki shams ila qasqi layl to wannan wannan shi yake zai yi kaidi ga dukkan ayoyin da suka zo suka saki sallah ashe sallan nan ba a yin ta sai an amfara ta zamani idan za mu ce ba mu samu aya wacce ta yi ƙaidin ba kamar ta duluk ɗin so dole sai mun a sunna akwai a sunna akwai in mun samu shi kenan in babu shi kenan inda za a ce babu a sunna ba to shi ita ma sai mu ce wato ala tarahi ne an gane ko amma aikin hajji fa ba mu samu a hadisi ba an gane ko ba mu samu a ƙur'ani ba mu samu abin nan ba kawai dai aikin hajji aka ce kuma amma sai ya nuna mana cewa annabi sallam a shekara ta biyu ko ta uku aka aika wato aka faranta aikin hajji amma annabi sallam bai yi aikin hajji ba sai a shekara ta goma kaga bai yi aikin hajji ba sai a hajjatu wa hada kare wasa da hajjatu wa da kuma wasu wajen Allah subhanahu wataala kwana 83 ne saura kaɗan an gane ko kamar misali daga cikin wannan haramta shan giya haramta shan giya ka duba ba shi haramta shan giya ba sauran yan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam duniya aka haramta shan giya amma kuma tun a maka kuma ake sukanta shi ma kaga irin wannan ne suna nan da yawa irin irin wa'annan abubuwan ƙarshe kafin ka kai a ayar ma'ida kama hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali akhiru sahabati islaman akhir man aslama min sahaba da shi formula ce a wajen sahabbai duk abin da jarir ya faɗa yana nan nasikh ne la yakun mansukha domin li'anahu aslama ba'da al-ma'ida ya musulunta ne bayan saukar ma'ida a gane ko ita kuma ma'ida a haddatu wada ne shi sai ce al-yawma al-yawma wannan ahadi ne adil huduri yau dinnan da nake ciki ta haddatu wada. akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na fata gani kan shigo na abu cigaba ne falaysa al-ikhtilaf na'am sabanin bai zamo ba a cikin wannan matsala daga cikin babin wato sabanin da suke yi Ki a kan lamari sakake alal fauri sabanin su da suke a nan bai zamo ba a wannan matsalar bai zamo a cikin sabanin su ne da suke yi ba a kan sakakken umari da ke ƙwar'ani ko hadisi hal alal fauri kasan wancan sabanin da suke yi na ƙwar'ani da hadisi ya ce ba irin wannan ba domin asali sira da matsala da ta zo a kan cewa shin mutlaƙul amur hal huwa alil fauri amma alil tarahi wato wai akan gaggawa ne duk sanda ga umarni a qur'ani so ake lallai maza maza a yi ko kuma alil tarahi ko kuma bisa ga jinkiri ne wani ce bisa ga jinkiri ne ba zan yi yanzu ba sai nan gaba an gane ko na kama kadi yuzon domin kaga shi umarni din a qur'ani ya zo da fuskoki biyun gaba daya. illa iyaka karina ce za ta iya nuna maka yanzu ƙur'ani ya ce maka wa qadara allah ta abudu illa iyahu wa bil ihsanan ai wa ahsinu bil ihsana to wannan umarni na nan kike ta uwa iyaye ala tarahi ne ko kuma ala fauri to ba da ba da kundin ka zaka faɗa ba sai ka kawo wani abu da zaka daure shi an gane ko wani kina to abinda zaka iya sai ka hararo wasu ayoyi na narko an gane waɗanda suka hana wala ta kullahuma uf wala naharuhuma wa ma qawlan karima so duk ire-iren wannan nusus su suke nuna cewa a ah, tunda an ce kaka ce musu cikanka ko kanzil uf kanzil cikanka ko ba ka ba inda an ce ka a faɗi wannan to ga wannan ƙarina ce da take nuna fawur domin jinkirin mai kawo jinkirin musu ne an gane ko musu ne to wanda shi ne umarni a ƙur'ani ya zo da fuskoki biyu kwarai da gaske to wannan shi yasa yake wato abu ne a wajen malamin usulu suna ta sabani kaza mutlaqul amr to al-fawri ko kuma al-tarahi ko kaza ko kaza na'am wa ikhtalafu min hadha al-bab a wannan babu sun yi sabani hal min shartu wujubi al-hajj to ga ina faɗo wace magana sai kauce saboda ya san magana ce da sai an tada jijiyar wuya to sai ce sun yi sabani a wannan babun hal min sharɗi wujubi la hajji alal mar'ati shin yana daga cikin sharaɗin wajabcin aikin hajji ga mace an yakuna ma'aha zawjun ya zama tare da ita akwai miji saboda hadisin Abdullahi dan Abbas lalle sai da mijinta tare da ita aw zu mahramin ko wanda yake muharraminta minha wanda yake nata da jininta yutawi'uha ala al-khuruj ma'aha wanda zai zama mata maɗiya ko wanda zai zama mata hanya ko wanda zai zama mata wato tsani wajen fita aikin hajji tare da ita eh. safari lil hajji don yin tafiya ta aikin hajji faƙala malikun malik ya ce imamu shafi'i laisa min sharɗi wujudi zalika baya daga cikin sharaɗin wajabcin aikin hajji ga mace ya zama tana tare da miji ko muharrami an gane ke zai ce a sarura matar da ba aikin hajji ba ko sarur na wajen da bai taba aikin hajji ba malik yace idan ya zamo a tare da ita akwai yan uwanta makamantanta mata da yawa cikin dandazon mata ya halatta ta je ta aikin hajji ta dawo haka yake cikin muwatta na'am wa takhruju lil mar'ati ila al hajji mace za ta iya fita aikin hajji idza wajadat rufqatan ma'munatan in ta samu abokai amintattu na'am رفقة جمعنا رفيق نعم الصعب قال أبو حنيفة أبو حنيفة شيء شيء وأحمد وجماعته دوس آيري وجود الظلم حرمي ai su dalle sai an samu ma'abocin haramci a tare da ita sai da mu'arraminta dole wato wanda zai zama tsani wajen tafiyar ta aiki shar'un fil wannan cewa tana tare da muharami sharaɗi ne cikin wajabcin aikinta da za ce ta mallaki ban taɓa saba ba ta da muharami a wajen wayan na malamai guda uku ban da imam malik ba za ta yi aikin hajji ba bai ba a kanta ba sababi saɓanin cikin saɓanin nan mu'aradatul amr bil hajj sai za ga saudiya suke saboda su kaga hanabala ne su suke matsawa sai an samu wato wato da alhajin visa da suke faɗa ko sai da dole sai ka nuna matata ce mijina ne dole sai a haka in eh? sai ta zo cewa ni matarsa ce ba kuma a yadda ba sai ka nuna shaida an gane ya yasa wannan certificate of marriage ake yi din nan yana da kyau duk kowa ma yi an gane ko ko ka je kotu ko ka je wajen wasu bayan Allah can wanda suke bayarwa a baka yi zama cewa ko a cikin matanka ne daya ka samu ɗaya wanda za a yi muku wajen certificate ka adana shi da amfani kwarai da gaske yana da amfani sosai da sosai ya za a wasu gurare da ake neman aiki kuna ji ko wani bangarori ko da ka ce an tambaye kana da ya'ya ko baka da ya'ya kana da aure baka da aure in ka sa wannan a cikin takaddinka ko cb dinka ka raba takardar ta aure an fi samun saurin an fi saurin samun aiki eh kwarai da gaske wannan ina gaya mu kwarai da gaske ita ai ana so kasan akwai akwai gurin da ake bukatar masu hankali wasu ma sun fito su ji shekarun ka baja baja saboda da mene an san ba za ka yi wasa ba saboda wancan nauyin eh shi sa a cikin CV ka ana so ka dinga sa wannan certificate din in dai ba gurin da ake neman uh, wato yara bane a CV ɗinka ka dinga sa certificate certificate naka da aure eh <laughs> ah. cewa ba ko ne zai ce mata na hudu ya yana arba'in sabbin saɓanin nan wato cin karo na umari da yin aikin hajji da kuma tafiya zuwa gare shi ma'ana shi kansa tafiya aikin hajjin wata ibada ce daban tafiya zuwa gare shi shi ma wani abu ne daban domin kafin shari'a an hana a yi tafiya ba da muharrami a tare da mace ko hadisin abdullahi ran abbas mm. an hana hadisi ingantacce cikin tafi masani da sun baki daya an hana mm. to shi tafiya aikin hajji shi ma za a sashi a cikin wannan dangin tafiye-tafiye ko kuwa an gane ko to wannan umari da aikin hajji da tafiya zuwa aikin hajji ya ci karo da hani da aka yi an safarin mar'atin salasa wato akan cewa mace ta yi tafiya sama da ta kwana uku illa ma'azi mahrami sai da muharraminta domin ya zo yamin walaila ya zo kuma salasa ta iya a gani ko? na wazalika annahu sabata anhu sallallahu alaihi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sa'adin sayyidin al-khudri da abu huraira da ibn abbas da ibn umar annahu kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallam ya ce la a limra'atin ga wata mace ba tu'minu billahi wal yawmil akhir wacce ta imani da Allah ta imani da yinin ƙarshe ba an tusafira za ta niƙi gari ta yi tafiya ba ce sai da ma'arraminta amri wanda ya rinjayar da faɗin wannan umarni kala sai ya ce eh kai tsaye za ta yi tafiya zuwa aikin hajji lam yakun ma'aha zu mahrami wato ko da babu muharrami a tare da ita hadisi mai ce wa man khassasa um, wa man khassasa li umuma bi hadha al wanda ya keɓance faɗin ma'anar wannan hadisi eh aura'a ko yake ganin cewa annahu min babi tafsirin istita'ati wannan yana daga cikin babi na bayanin liman istita'a ilahi sabila da Allah yi magana iftida a din damar ikon wani ya cin babin tafsirinta ne aka yi alam to sai ce la su safiru lil hajji a ba ce to aikin hajji shi ma ya shiga nan illa ma'azi mahrami sai da muharrami hmm. domin wani yake ganin cewa idan ka ce ai a safar safar wato dai tafiya tafiya ce illa iyaka ai aikin hajji shi ba a ambatar tafiya hmm. in shi ne kawai za a keɓance shi a ambace shi daban an gane to shine dalilin da ya ja wanta an tusafira masirata yomin wa layla ko salatata ayyam ila ma'azi mahram su sai ce to ai safar anan safar aka ce tafiya ana nufi ka je ta je ta yi ziyara ta wani yan uwa ko ta je ta yi fatauci ko shi ne aka yi magana aka hana ta amma aikin hajji shi abu ne sananne a keɓe yake an gane ko yawwa yawwa faƙar ƙulna ai mun faɗa a baya fi wujubi hadha nusuki dangane da wajibcin wannan aiki allazi huwa al-hajj shine aikin hajji wa bi ayi shay'in yajibu da me yake wajaba wa alaman yajibu ga wa yake wajaba duk mun faɗa a baya wa mata yajibu kuma yaushe yake wajaba wa qad baqiya min hadha al-babi abinda ya rage mana a wannan babi yanzu al-qawlu faɗi da zamu ce bi hukumin nusuki dangane da hukuncin wannan aiki ko yanka ku gane nusuk yana zuwa da ma'anin yanka ko kuma aikin hajjin wa'ari na munafika da bayan ka wannan wa'ari na munafika sai zo a kiya wato ka ce a siyaki na wato idiyar yarfu ibrahim alkawai da milbaitu wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka as-samiul alim an gane ko can kuma yace qul inna salati wa nusuki ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين نعم تقبع الذي هو الأمرة تتشو عمرة فإن قوما قالوا وزن شيء إنه واجب تقاقى يزو yanzu kaga sai ya haɗe umra da aikin hajji a can baya ya faɗa a nusuk ya ambaci da me aikin hajji yanzu nusuk ya ambaci shi da da umra kaga ɗaya nuna faɗin ma'ana. sannan kuma yana zuwa da ma'anar yanka eh tayyib man sakanu sukana haza wa salla salatana haka da musulmi ce wanda ya yanka irin yankan mu wannan yayi sallaci salla irin sallan mu wannan samma nusuk azbah azbah bin nusuk anusuk bin zabah eh tayyib na'am inna qauman qalu wasin ce innahu wajibun wajibi ce umara wabi kala shafi'i kaji umara ma wajibi ce ji imam shafi'i wajibi sai an ji umara ahmadu da abu bin ambali da abu saur abu ubaid da ka kudi da abu ubaid da sauri da auza'i wa qawl ibn abbas fadi ibn abbas min as cikin sahabbai wa ibn da kuma wato shi ne ma'ana ra'ayin ibn abbas da ibn umar وجماعه من التابعين دوس ايري cikin tabi'ai وقال مالك مالك shi yace وجماعة دوس آيري su kuma daban هي سنة a ba wajiba ci ba وقال Abu حنيفة sunna ce na Abu Hanifa yace هي تطوع ah shi kai karin falalani hmm. an gane ko yawa da wanda yace sunna da wanda yace tazawwu ɗaya, amma wanda yace sunna wato tafi karfi aukadu min alqa'il bi qawlihi tadawwa an gane ko eh wannan shine wadi qala abu sauri shine ra'ayin abu sauri wa daud da daud zahiri faman awjabaha wanda duk kaga ya wajabta umara ihtajja bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja ne da fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa atimmu alhajj hajj wal umrata lillah ka duba atamma al-itmamu sai ga wajibi ga umarni wa atimmu al'amur ya tabi alwujuba da yin daga umarni na hukunta wajabci sai aka kawo aka yi atsafin mai hajji a umara akan hajji ko wa timmul wani wal umrata ku cika aikin hajji da umara saboda Allah to amma kuma ka'ida tana cewa ai al'aqaf yaqtadi al-mughayara daga atsafi yana hukunta saɓani da canji idan nace ja muhammadun wa bakarun ja muhammad wa bakar muhammad mutu ɗaya ne ko biyu ka ke nan bakar ashe ba muhammadu ba ne muhammadu ba bakar ba ne a kaltuwa sharit ashirb huwa al'akar al'akl huwa shirb laisa ah, ah, bi shi'in wahid ba abubuwa ba ne guda ɗaya kowane da bai kullum ya kato ah, sai mace ya tahidu bi hidati ya saƙillu bi saƙilali an gane kowa yana cin gashin kansa ne an ja'a muhammadun wa ibrahimu da zan ce ja'a muhammad ibrahimu me za ka iya cewa mutum ɗaya ne yanzu? sunan dai babansa a gani amma ja'a muhammad wa ibrahimu ibn qayyim shi ke faɗi wannan ka'ida a cikin tabul iman ce ai al'ataf yaqtadi al-mughayara din daga atafi yana hukunta canji da saɓani. to abuzun wa timmul hajji wal umrata lillah kenan za a umra daban aikin hajji daban to me wa ma luka bi kaulihi wa atimmu ai ba ai shiru shuru' fihima bayan an fara domin ai na ga muku wani abu ibada zaka ce wannan nafula ce wannan wajibi ne kafin ka shiga ciki idan ka shiga ciki ba maganar wajibi ko ba wajibi ba ibada ce wala tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukanku <laughs> kaga kenan ko na fula ce ka fara shi ta wani ce a kan kallon wallahi ina fula ne sai rabkanuwa ta kama ni zan yi sujudu sa ko ba zan ba za ka yi bana to ai ba wajibi wace a'a ka fara sallar ka ko ba ka yi shiga ba to shi ke da domin ya ce wa timul hajji wal umar lillah da wanda za ka fi hujja da kuma wala tubtilu a'malakum da Allah ana ganewa na ci gaba wa bi asarin marwiyati da kuma kaga sun kafa hujja da wannan fadin Allah wa timul hajj wal umrata lillah da kuma hadisai da aka rawaito minha daga cikin su maru ya ani bin umara hadisin da aka rawaito daga Abdullah ibn Umar an abihi daga babansa qala yace dakhala arabiyun wani balarabi ya shigo hasanul wajhi wato mai kyawun fuska abiyadu siyabi to yanzu ku duba dakhala dakhala arabiyun ko an sa wawun wajen ta'adudu sifat to da an sa wawun da sai nuna mutum nawa ba ɗaya ba ne wasu adadi ne har zuwa ƙarshen wawun ɗan an ma aka ce a ce hassanul wajehi mai kaza mai kaza ta ka daga kawo badali da hasanul hassanul wajehi ko da khala arabiyun hassanul wajehi da hasanul hassanul wajehi kaga sai zamo abin da ake badalil kulli badalul kulli an gani badalul kulli kenan badalul kulli eh cigaba gaba dakhala arabiyun wani balarabe ya shigo hasanul wajhi mai kyawun fuska abiyadu biyabi haji ko mai farin tufafi yanzu duk kalmar ɗaya da ka ɗauko a nan ka turushe ragowar ɗayan zai iya wakilta ragowar shi za kira sa kulli an gane canji ko wakilci na duka ja alfaruku umaru ja'a abinul khattab ja'a umaru ibinul khattabi alfaruku alkhalifatun rashid to yanzu wanne ne ba wanne ne ba an gane yanzu ka zo irabi duk zaka ce badal kullin amma jaa muhammadun fabakru bakru badalul galad ne wannan an gane ku so ci gaba Allah ya cika musulmi ala rasulullahi sallallahu alaihi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce mal islam ya rasulullah menene musulunci ne annaban Allah fa qala sai ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta ba sai Allah kuma lallai annabi Muhammad ba aikin Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin wata Ramadan ka Kai aikin hajji kuma ka min umara eh, kaga kuma ka wankan janaba hmm. wata tamira hmm. wata tamira ha komai ya ji kenan hmm. an gane kuma kai umara to ci gaba wa zakara abdurrazzaq abdurrazzaq mai musannaf sai an baji cewa qala yace akhbarana Ya ce ma'mar ibn rashid an gane hmm. ya ba mu labari an qatadata daga qatada ibn da'am as-salusi annahu kana yuhaddithu wato qatada ya kasance yana zantar da cewa annahu lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da wancan aya walillahi ala nasi hijjul bait wannan aya Allah ya wajabta ko wajabcin aikin hajji na Allah ya wajaba akan mutane amma ga wanda yake da iko a bisayinsa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajabcin aikin hajji na Allah wannan wajen fassara ana ta tabarsa sai ga mutum ya zo walillahi to wannan liɗin da ina na ta faɗa jo kaza kaza kaza Ga shi na an tarjame mu ku je ku duba ku gani na'am ci gaba ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce bi isnatayn a cikin abubuwa biyu hijjatun wa umratun kaga wani abu guda biyu kaga ya ambaci aikin hajji kuma ya ambaci umara faman qadahuma wanda ya gabatar da su faqad qada al-faridata ya ƙarin aiki ya sauke wuyi ya sauke farilla qadru an zaid an dan sabit sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce alhajj wal umratu faridatan haji aikin haji da umra farilla ne la yadurruka ba zai cutar da kai ba bi ayyihi ma bada'ata yi wanda ka fara da shi faruya an ibn abbas an rutu daga abdullahi بن abbas al'umratu واجبه umara wajibi ce wa يرفعه mi الى النبي صلى الله عليه وسلم suna dauka wannan hadisi suna cewa hadisin annabi ne mm. wa amma hujjatul fariq sani malaman zubuzi suka ce sai suna cicciba shi mm. marfu'un an cicciba shi <laughs> mursal sun sake shi mm. eh mu'allaq arate yake mawqufun an kafe shi an ka ce a ga magana zai ce kai je mu ji cika ba Allah saka wasu amma hujjar kasan su wato wannan abin da suke faɗa yana da amfani sau da kasan abu su komai sai an fassara ba kome sai an fassara abu su wallahi sai an fassara duk abin da aka faɗa ya bani isra'ila ya ku ‘ya'yan bawan Allah haka za ka ji kalma gutsu gutsu gutsu gutsu gutsu gutsu gutsu haka suke eh amma hujjatul bariqis tsari amma hujjar ayari na biyu lalzi ne ya yarawna su waɗanda suke ganin cewa anna laysat wajibatan umara ba wajibi bace fal ahadithu al mashhurat kuna ji hmm. wancan ra'ayin wato hmm. salat salaf min nan guda uku sun ce wajiba ce ada malik banda maliko hmm. shi kadai ne yace a su sun ce wajibi shi yace ba wajibi bace abu hanifa shi sai shi kuma yake kara cewa mutadawwa an gani to ci gaba wa humul ladzina yarawna sune irin suke ganin cewa anna laysat wajibatan ba wajibi bace bal ahadithu al-mashhuratu hadisan ce duk da kaji aka ambata as-sabitatu al-waridatu waɗanda suka tabbata waɗanda suka zo bi ta'didi fara'id al-islam to waɗanda suka fi wannan fa inganci suka fi su tabbata wajen kirga farillan musulunci in gaira an zukura ma'al umarata. ka ba su zo sun ambaci umara ba Ka ga wannan five pillars of islam mabani islamin hamsa. babu su a ciki ko an ambace ta kuma hadisi abdullahi umar buniyar islamu ala khamsi no fa zakara al-hajj mufradan sai ambace aikin hajji shi kadai ومثل حديث السائل عن الإسلام كما حديث wannan mai tambaya akan musulunci عن أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي نعم فإن في بعض طرقه أتكين ساشن هنيوين حديث وأنت هج البيت كما كأيتين هجي فربما قالوا لداما تكنشي إن الأمر بالإتمام umari da aka yi cewa a timul hajji wal umrata ko cika aikin hajji da umara laysa yaqtadi al wujuba baya hukunta wajibci gafar ta malam domin wannan zancen ya sunana wal fara'izo. zai iya keɓance farilla zai iya keɓance wato sunna ma'ana zai iya cikin shiga wanda abin da ke wajibi da abin da ke ba wajibi ba domin ana maka wancan bayanin a baya na ce ibada an kana waje za ka ce wannan wajibi wannan ba wajibi ba amma ba da shiru fiha bayan ka fara kaga ta wani shi ne ina nufin idan shara'a fiha kaji in ya fara su in ya fara ita kaga dole ta cika a cika ba za a yanke ta ba wannan har wayo sun kafa sun kafa hujja ina nufin man qala innaha sunnatu wato su malik da suka ce ai suna ce ita bi asari sun kafa hujja da wasu hadisai minha daga cikin su hadisul hajjaj hadisin al-hajjaj bin ardata wato hadisi ne da da'ifi saboda shi hajjaj انغانيكو واتو اجمعوا على ضعفه نعم عن محمد بن المنكدر ده محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله هذا شكو ما يفكي عن انا جون شكو قال يجي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم منو تيات عن النبي صلى الله عن الأمرة أكون عمرة واجبة هي واجبة شي قال لا تجي آه ولأن تأتمرت amma kai umara din khairul laka fi maka alkhairi qala abu umar bin abdul barri wannan abdul barri na bari yace walaysa huwa hujjatun wannan hadisin ba hujja bane liman farada bihi ga wanda shi ya farlanta umara rubbama ihtajja fiman fiman farada bihi ga wanda yake banta da shi rubbama ihtajja man qala da dama wanda ya fada yace yana kafa hujja ina tatawu'un wato magana abu anifa kenan yake ce ita nafila ce bimaru ya an abi salihin al-hanafi da abinda aka rubuta daga abu salih an hanafi mutakallamu fi mm. ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallam ya ce al-hajj wajibun aikin hajji wajibi ne wal umratu tatawu'un umara kuma tatawu'i ne wa hadithun munqati'un hadisi ne munqati' saboda khilafi so bisa ci wannan sabanin fi haza a ci wannan matsalar ta'arudul asari cin karan hadisai ne fi hada albab wannan babu wa taraddudul amri da kuma kai komo na umarni da yin umra din bi tamani wajen cewa musamman wajen cika wannan wa'atimul hajja wannan umarnin ana kaiwa ana komowa a kansa mm. bayan an yaqtadi alwujuba tsakanin wato shin yana hukunta wajibci ne aw la yaqtadihi ko baya wato baya hukunta wajibci a asarin furi rahimahullah a cikin bazil majhul bi halli sunani Abu dawud ya kosar da bukata akan magana cewa umara ba wajibi bace eh bazil majhul shirin abu dawud shine mafi girman shirin na abu dawud kuma mafi kyau bazil majhul abi سنن a tsarin أسهار فوري ينام sha hudu to ya kosar da bukata kan da kawo ra'ayika da kawo waɗanda suka tafi kan kaza da kuma kore kan abin nan da aka magana su malik rahimahullah malik din nan dai ta ce gaba rahimahullah Allah ya saka musu da alkhairi ba da kun kwana ku a ji a duba bazil majhud da halli surani sha hudu ne Thank you.